الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yau 26 ga watan Muharram 1448 hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma daidai da 1 ga watan 7 2026 za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba har yanzu dai muna cikin suratul tauba a karatun mu na karshe mun tsaya a aya ta 85 yau insha Allah ta'ala mu tashi daga aya ta 86 inda fadi Allah subhanahu wa ta'ala wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulih na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن أولي قولهم منهم وقالوا اخبرنا لكم مع القائلين رضي بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم نعم har yanzu dai muna cikin bayani akan sifofin munafikai Allah subhanahu wataala yana ce mana wa'iza idza unzilat suratun ce kuma idan aka saukar da wata sura aka ce an aminu billahi aka ce ku yi imani da Allah wajahidu ma'a rasulihi kuma ku yi jihadi tare da manzansa istazanaka ulul qawli minhum Allah yace masu wadata a cikin su sai su nemi izininka wa qalu sai su ce zarna takyalimu nakun ma'al qa'idin takyalimu mu kasance tare da masu zama a gida imana Da Allah ya saukar da sura ko aya sai aka umurci manzo Allah da ya fita jihadi to munafikai ba ka son fita sai su zo wurin manzo Allah suna neman izini su kawo izini su kawo uzuri na kariya dan a ba su izini su zaman su a gida ina fata mun gani anan za mu lara cewa Allah ya ce ista zanaka ulul saul minhu Allah ce masu wadata sune ulul masu wadata daga cikin su za su nemi izininka su ce a ba su a kyale su zauna gida Allah ya ambaci masu wadata ne saboda mai su suke da ikon fita jihadi ina ba ta gani wanda ba shi da wadata ba zai fita jihadi ba saboda jihadi yana bukatar guziri ko ba ka ne kana bukatar abun hawa kana bukatar makamai kana bukatar abinci da abin sha don haka waɗanda ba su da hali dama ba za ba inda za su fita daga ba maganar amma wanda yake da hali wanda yake da wadata wanda zai iya to bai kamata kuma yake ce bai zai ba to shi yasa Allah ya ambaci ulul saul masu wadata daga cikin su ne ya kamata ce sun fita amma kuma sai su ki su fita sannan kuma zamu mu lura da cewa Allah ya ce wa idza unzila suratun an aminu billah idan aka saukar da wata sura aka ce ku yi imani da Allah sana ka ce wajahidu marzi abunda take son fahimta da fahimta da mana shine imani da Allah yana gaba da jihadi ina fata gane shi yasa aka fara ambatan imani kafin a ambaci jihadi bimana babu jihadi idan ba imani da Allah ko ba gaba ne eh saboda haka kafin mutum ya fita jihadi dole zama to ya yi imani da Allah da manzansa idan mutum ya fita alhali bai yi imani ba jihadi sa ba zai amfane shi ba ina fata gane na'am dan haka waɗannan masu wadata suna zuwa su ce a kyale su su zauna tare da masu zama a gida Allah ce rabu da an kunu ma al khawalifi Allah ce sun yarda su kasance tare da alkhawali masu zama a gida suna alkhawali ne. Ya yace wa bi'a ala kulubin kuma an yi rufi kan zukatansu fahim la fahim dan haka ba za su gane ba su wane ne masu zama a gida su ne mata da yara da tsofaffi ko ba ka bane waɗannan masu rauni ne ba za su iya fita jihadi ba wannan sai ke mana cewa jihadi ba wajiba ne akan mata da yara yana ba ta mana ko da ko za su iya idan suka ce ba za su fita ba ba laifi ba ne ba su yi laifi ba eh, na haka jihadi ba wajiba ne akan mata ba wajiba ne akan yara ba wajiba ne akan tsofaffi wadda su riga sun tsufa sun zama masu rauni ba za su iya fita jihadi ba don haka wannan shine halin wato manafikai ba sa son fita kenan manafikai masorota ne eh kafin a fita jihadi kafin aya ta zo a yi umarin da a fita jihadi za su fita cika baki eh amma kuma da zara aya ta sauka aka ce a fita sai ga kuma su kasa fita su tsorata ga baki da na sai sa wani ne ce fa'iza unzila suratun muhkamatun eh? وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المكشي علينا الموت sune fa suka ce laula unzila sura me yasa ba za su saukar da sura wanda akwai aya ba ta amma Allah ce idan aka saukar da sura wanda aka ambaci yaki a ciki sosai ka ga waɗanda akwai cuta a cikin zukatansu suna kallon ka eh, kamar wanda suna cikin magagin mutuwa saboda tsoro a firgice suke idan aka ce a fita jihadi to kenan su ba ba ne. amma su kuma su mu'mine menene halin su Allah ce lakinin rasulu wallazina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim Allah ce amma shi manzo da waɗanda suka iman tare da shi jahadu bi amwalihim su sun yi jihadi da su suna sun yi jihadi da dukiyoyinsu wa anfusihim da kuma rayukansu wa ulaika lahumul khairat da haka waɗannan suna da sakamakon alkhairai da yawa wa ula'ika humul muflihun ma waɗannan su ne masu rabauta Allah ta'adda Allah lahum jannat Allah ya tana da masu gidajen aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koramuna gudana ta karkashin su khalidina fiha za su dawama ciki a cikinta zalika alfawzul azim wannan kuma shine rabo mai girma dan haka su sahaba manzo Allah suna tare da shi a koda yake a kowane hali eh suna tare da shi ba su taba ja baya kun ja da shi ba suna tare da shi dan haka Allah ya tana da masu lada mai yawa a cikin gidajen aljanna na nima نعم وجاء المعذرون من الأحرار ليؤمنوا وعجل لهم وجعل الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون لا يمكن المنافقين خرجوا إذا نطقوا بالمال ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا بما عليه تولوا وأحييهم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع أبدا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستعجلونك وهم أغنياء أحرموا بأن يكون مع الحوادث وطبع الله على سبيله فهم لا يعلمون نعم التي وجاء المعذرون من العرب التي ما سوء أنذري لكتكين واتو kauyawa larabawan kauye التي سنزو ليؤذن لهم سنزو gana lahun sun zo a ba su izini don su zauna ba su ba fita jihadi ba sun zo suna ba da uzuri a yi masu izini alati wa qa'ada allazina kazabu wa rasulahu kuma waɗanda suka yi wa Allah da manzansa kariya su kuma suka yi zaman su ba su zo sun ba da wani uzuri ba dalle a yi masu izini allati sayusibu allazina kafaru minhum azabun alim allati azaba mai radadi zai sami waɗanda suka kafirta daga cikin dan haka lokacin da manzo Allah ya sanarwa a fita yakin tabu kamar da muka waɗannan ayoyi suna magana kan jihadin da aka yi ne lokacin yakin tabu Lokacin ne mai wahala lokacin da ana zafi sosai dan haka a godan da suka amsa kira manzo Allah sahabbai sun amsa kira manzo Allah akwai munafikai waɗanda suka zo suka bada uzurin kariya akwai wadanda suka zo suka bada uzurin uzuri na gaske aka yi musu izini su zauna gida akwai kuma waɗanda girman kai ma ya hana su su zo su ba da uzuri suka yi zaman su kawai suka ce ba za su fita ba to Allah ya ce duk wanda dai ya kafirta daga cikin su ya ki fita alhali ba shi da uzuri to wannan azaba mai radadi zai same shi a gobe kiyama sai kuma Allah ya bayyana mana uzurorika waɗanda za su hana mutum fita jihadi uzurorika karbabbiya a idon shari'a menene waɗannan uzurorika Allah ya ce laisa ala du'afa Allah ce babu laifi akan masu rauni wala alal marda haka kuma babu laifi akan marasa lafiya wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna haraj haka kuma babu laifi akan wadanda ba su da abin da za su ciyar wadannan suka babu laifi akan su idza nasahu lillahi wa rasulihi idan suka sarkake niyyar su da Allah da manzansa Allah ce ma alal muhsinina min sabil babu laifi akan wadanda suke kyautatawa wallahu ghafurun rahim kuma Allah mai yawan gafara ne mai jin kai dan haka idan mutum ya to yana daga cikin wato du'afa masu rauni to babu laifi a kansa in bai fitar jihadi ba ba ma jihadi ba kusan duk wani hukuncin shari'a idan mutum ya zama to yana da rauni ba zai iya ba to shari'a tana masa uzuri ina ba ta gane shari'a tana masa uzuri in dai har mutum ba zai iya ba shi yasa Allah subhanahu wataala yace mana menene la yukallifu Allahu nafsan illa wusa ko ba ka wani eh, Allah baya dorawa wani rai nauyin da ta fi karfi shi na Allah yana baya dorawa rai nauyi aka rai sai abin da za ta iya dauka a wani wuri yace eh yace yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum eh, Allah eh, al-usra Allah baya Allah yana nufin ku da sauki baya nufin ku da wahala ina fata mun gane saboda haka shari'a addini mai sauki ne ba ta darwa mutum nau'i da ba zai iya dauka ba duk sanda mutum ya shiga wani yanayi wanda wato umurnin shari'a zai masa wahala za ka ga shari'a ta kawo masa sauki wani lokaci ko dai a yafe maka gaba daya a ce kai zamanka wani lokaci kuma a canza maka nau'i na ibada ina fata muka da idan ka shiga hali mawuyaci wani lokaci ana iya rage maka ko kuma a ma canza maka gaba daya shi yasa wanda yake cikin halin tafiya saboda wahalar tafiya an rage masa a lokacin kai sallar raka hudu aka ce ka dawo kai raka biyu daga wannan ragewa ne idan mutum ya tsufa ba zai yi azumi ba sai a canza masa umarni gaba daya aka ce a maimakon kai yi azumi cikin wahala sai ka ciyar daga wannan an canza masa gaba daya wani lokaci ma ya fi maka ibada ma gaba da ce ba sai ka yi ba kamar mata masu haila sau da raunin da suke shiga idan suna fitar da jini daga cikin su an ce kawai shi kenan su yi mazaman su ba su sallah kuma ba su rama ana ba ta maka duk wannan yana daga cikin saukin da shara suke kawo wata rana a ya fi maka ibada gaba da wata rana a rage maka wata rana a canza maka a kawo maka wani nauyi daban duka wannan cikin sauki saboda haka rauni uzuri ne a shari'ance haka kuma rashin lafiya Idan mutum yana fama da rashin lafiya shikenan sai a sa maka a maka abuwa idan ba za ka yi ba haka nan daga cikin rashin lafiya wani wuri Allah ce laisa alal ama haraj ko ba ka ne babu laifi akan makawo wala alal araj wanda ke fama da ciwon kafa gurgu Allah ya ce babu laifi akan shi ko ba ka wane wala alal marad haka kuma marasa lafiya dan haka rashin lafiya uzuri ne a shari'ance sannan kuma yace wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna haka nan kuma da ba su da abin za su ciyar kuma da kuma kai bani fita jihadi yana bukatar guziri idan ba ka da cikin kenan kawai eh, idan ba ka da dukiya hajji ba wajen bada kanka ko ba ka wane in kana da shi sai ka in ka da shi kenan ba wajen bada kanka idan ba ka da dukiya zaka ba wajen bada kanka sai masu dukiya ne za su bada zaka saboda haka akwai abubuwa da yawa a shari'a wanda suke bukatar guziri idan ba ka da shi sai a yafi maka da haka Allah yake wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna haraj amma kuma me da sharadi cewa idza nasahu lillahi wa rasul ya zama to ka sarkake niyya zuwa ga Allah da manzon ya zama to eh da gaske ne ba ka da ba wai kana da shi ka ce ba ka da shi ba ko kuma lafiya ka lau ka ce a ah, ba ka da lafiya kamar da zaka ga mutane ana ana ana zaman lafiya suna ci shi suna rayuwa lafiya lau ba wanda zai ci kana da ausa ana shiga Ramadan kowa zai ci kana da ausa ko ba ka wane a shi ai ai ofa na ya dawo ya ta su wane ne wane ne wane ne ta haka za ka gani kana da lafiya ka ta haifi ba su da lafiya za ka ga mutum zai ta yawo ce ita duk da zai ji lafiya no yana zuwa masallaci zai sala sai ya kawo kujera ce ba zai tsaya ba yana so ya zauna yan siyasa ku da yawa kuna da wannan hali ko ba ka wane kaga su suna yawo a je campaign za su tsaya filin campaign a yi kamun da za su ba su gaji ba amma bare ji masallaci ya sala ka gaji za ka an je masa kujera waya kan shi ba zai tsaya ba to haka suke Allah ya san gaskiyar lamarinka za ka yi yaudaran jama'a amma ba za ka zage yaudaran Allah ba sai ba so da yawa wani lokacin mutum ya kira ne yana mun tambaya ya ce mun ya ta baka wato ya ta sifanta maka halin da dole sai ka ba shi huzuri sai ce maza ko na halasta maka wannan abu idan kariya ne ba zai zama halar halal gare ka ba fatawan malami baya halasta haramu haka na kuma baya haramta halal ina matabaka da ka yaka mata kowa ya Allah sai zai ce in da nasahu lillah idan har sun sarki kenyan su ga Allah da manzansa yace ma alal muhsinina min sabi babu laifi akan masu kyautatawa idan mutum yana kokari ya bi ya kyautata ya bi umurnin Allah sai kuma ya gaza eh, ya kasa to wannan babu tuhuma akan sa sai zai ce ma alal muhsinina min sabi wallahu ghafurun rahim haka na kuma ya cigaba da bada uzurori da ake karba shari'a yace wala alal ladina idza ma atauka haka na kuma babu laifi akan wadanda idan suka zo wurinka a lokacin yake tabuk idan suka zo wurinka tahmilahu suka zo wurinka domin ka ba su abun hawa akwai wadanda suka zo manzo Allah suna son su fita wannan jihadi tabu a bangaren wato da mashi yake wararen Syria yana da yana wararen Sham yana da yana da nisa sosai tafiya daga Madina zuwa wurin yana bukata abun hawa to amma akwai sahabbai wanda suke so amma ba su da abun hawa dan haka idan suka zo wurin manzon Allah suka nemi ya ba su abun hawa kulta sai manzon Allah ya ce musu la ajidu ma ahmilukum alai ba ni da abun hawa da zan ba ku sun da babu abin hawa da za a doke su a kai tawallau sai su juye za su koma gida kenan Allah ce tawallau wa ayyunuhum tafidu min ad hazanan sai su juye baya alhali idanunsu na zubar da hawaye hazanan saboda bakin ciki Allah ya jidu ma yuzu cewa su ba su da zamu da abin da za su ciyar domin su tsauna jihadi Da haka duk waɗannan Allah ya masu uzi wannan yana nuna maka wato ikhlasi na sahabbai mu yanzu a wannan zamanin da mutum zai fito yana so an ce a fita jihadi sai ya fito aka zo aka ce kai saboda wani dalili ba sai ka fita ka kuma gida dadi zai jiko kuma wani ce ai na mutu alhamdulillah ba da riza ba <laughs> to amma waɗannan ga shi nan an samu uzuri an samu lalura babu abun hawa babu dabba da za su an ce ku koma gida sai akan ya sa su baki ciki har suna kuka mana suna so su zo suna so su fita jihadi duk da cewa sun san cewa in muka ji wannan jihadi ba lallai wani mu dawo da ranmu amma kuma a shirin suka fice za haka ya kamata musulmi ya zama ya zama to a koda ya ce a shirin kake ka bauta wa Allah ka sadaukar da ranka da dukiyanka ba wai in ka zo yi aka ce ka huta ka ce ah, na ma huta cikin ba sai yi ba ko mutu a tana bukatar sadaka ya zo zai bada sadaka a ce ah, babu lili ce a ah, na huta kawai sai yaje kuri ba zai bada kuma ba a bai kamata ka zama haka ba ya kamata ka yi bakin ciki saboda ka rasa lada eh ya kamata kai bakin ciki saboda ka rasa lanan Allah subhanahu wata'ala ta'ala na'am kaga wannan shine halin sahabbai Allah ya yi wannan duka babu laifi a kansu wane ne yake da laifi yake inna masabilu alallazina yasta'zinunaka annace ai laifi yana ka wanda suke neman izinin ka ne wa hum agniya alhali masu wadata ne suna da hali da su fita jihadi amma kuma suna zuwa su nemi izini a su zauna gida annace wadannan radu bi an yakunu ma al sun yarda su zauna tare da masu zama gida mata da yara Allah ce wa sabba Allahu ala qulubihim Allah yayi rufi akan zukatansu fahim la alamu saboda haka ba su ganewa saboda haka ba su ganewa na saboda haka idan mutum na da uziri karbabbiya a shari'a sai zama to hakan ya hana shi gabatar da aikin ibada ina fatan gane to ko da bai gabatar da wannan aiki ba za a ci gaba da rubuta masa lada ina fatan gane shi yasa a wannan yakin da aka fita yakin waɗanda suke da uzuri na gaske ba su fita ba manzo Allah kuna can wurin yakin manzo Allah ya sanar da sahabbai yace masu yace laqad taraktum bil madina yace hakika kun bar mutane a madina laqad taraktum bil madina aqwaman hakika kun bar wasu mutane a madina yace masirtum masiran ba za ku bi wani hanya ba a wannan yakin wala anfaqtum min nafaqatin haka kuma babu wani ciyar wanda za ku ciyar wala qata'tum min wadi babu wani hanya tsakanin duwatsu guda da za ku bi illa wa hum ma'akum fihi afate suna tare da ku a wurin ladan sahabai suka tambaya suka ce ta yaya suna can madina kuma ana kuma a ce suna samun lada manzo Allah ce habasahum al-uzur yace uzuri na gaskiya ki ya tsare to shi ya hana su fita dan haka saboda suna da uzuri karbabbiya duk abin da kuka yi nan suna nan tare da ko a cikin ladan ina mutan magana dan haka wannan shine saukin shari'a sai sa wani baba jihad bane komai shi sa wani hadisi manzo Allah yana cewa idan bawa yayi rashin lafiya sai zama to rashin lafiyar shi ko kuma ya yi tafiya sai zama to sanadin wannan rashin lafiya ko tafiya ya hana shi yin ayyukan ibada ya yace za a ci gaba da rubuta masa sallolin da yake aikatawa da azumi da komai da yake haka kaman yana gida ne yana da lafiya a ci gaba da rubuta masa haka ina ba zangare haka yana da kyau mutum ya kyautata niyya in dai da hali ka yi in baka da hali kuma Allah ya san cewa da gaske baka da hali to saboda niyanka za ka ci gaba da samu lada na kallafi يحتملون إليكم إذا رجعتم إليهم إلا تعتبروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم الشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتغربوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجل ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الكافرين نعم Allah ce ya ataziruna ilaikum Allah na magana kan munafikai ne yace suna kawo mako uziri idan raja'tum ilaihi idan kuka dawo zuwa gare su idan sahabbai da manzala suka dawo daga yakin tabu sun munafiki za su zo wurin sa suna kawo masa uziri Allah ce kun ka ce masu la ta taziru kada ku kawo mana wani uziri lan nu'mina lakum ba za mu sake gaskanta ku ba har abada me yasa qad nabba'ana Allahu min akhbarikum hakika Allah ya riga ya bamu labarin ku Allah ya sanar da mu karyan da kuka yi na uzuri da da zauke kawo dan haka ba za mu sake da ku ba yake wa sayara Allahu amalakum kuma lalle Allah zai gan ku wa rasuluhu shi ma manzon zai gani matura turadduna ila alimul gaib sannan kuma in kun mutu za a mayar da ku zuwa ga masanin abun da yake a boye wa shahada da kuma abun da yake a bayyane Allah ya san komai da abun da mutum ya boye da abun da mutum ya bayyana duka Allah ya sani dan haka za a mayar da ku zuwa ga wanda ya san abun da yake a boye da kuma abun da yake a sarari wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai ya sanar da ku ya ba ku labari abin da ku kasance na aikatawa saboda haka duk abu da mutum yayi gobe kiyama Allah zai ba shi labari allati sayahlifuna billahi lakum wannan munafikai za su dai za su yi maku kuwa da Allah idan qalabtum ilai da kuka dawo zuwa gare su me yasa suke maku kuwa li tu'ridu anhum domin ku kyale su domin kada ku zarge su domin kada ku kalle fi su cewa ba ku fita ba haka za su su yi zama ku rantsarantse ai wallahi ga ga dalilin da yasa ba mu fita ba ai wallahi kaza ai wallahi kaza za su zama ku kuwa da Allah domin ku kyale su kar ku galle su Allah ce fa'ari da hannun ku kyale su din eh me yasa yace innahum rijisun saboda ai su najasa ne dama babu iman tare da su najasa ne Allah wa ma'awahum jahannam makomansu su wutan jahannama ne jaza'an bima kanu yaktubun wannan kuma sakamako ne na abin da suka kasance suna aikatawa yace yahlifuna lakum litarbu anhum suna makoran suwa domin ku yarda da su Allah ce fa in tarda idan har ku kuka yarda da su fa inna Allah la yarda anil qaumi al Allah ba yarda da mutane fasikai saboda ka idan mutum ya bayyana cewa munafiki idan ya bayyana cewa makiyi Allah ne da manzansa to bai kamata mu so wannan mutum ba balle ma mu yarda da shi saboda ko da mun so shi mun yarda da shi to Allah baya so shi kuma Allah ba ba zai taba yarda da shi ba da haka ya kamata matsayinka na mumini duk abinda Allah yake so ya yarda da shi shine kai ma zaka so ka yarda da shi duk abinda Allah da manzansa ba sa so ba ka yarda da su ba kai ma bai kamata ka so ko ka yarda da su ba ina fata mun gani na'am akwai lokaci kuma? na? akwai? <laughs> الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدار لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يكفر يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأقراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم ويدخلهم الله في رحمته إن الله غفور suna da alaka da juna ne sai da zai mu karanta daya mu bar fassarar ba dole mu karanta su ko ku tare haka Allah na magana ne akan wato kauyawa larabawan kauye da duk wani mai wani mutum mai wanda yake zama a cikin kauye eh Allah ya al-arabu ashaddu kufran Allah ya kauyawa larabawan kauye ashaddu kufran sun fi tsananin kafirci Wani nifakan sun fi tsananin munafirci wa ajaru Allah ya alamu hudu da ma an zara Allahu ala rasul kuma sune suka fi dacewa da rashin sanin dokokin da Allah ya saukar wa manzansa. Allah ce, Wallahu alimun hakim, Allah kuma masani ne kuma ne hikima. Wannan shine ne hali kawyawa. Suna da tsananin kafirki da tsananin manafiki, sannan su ne galibi ba su san dokokin Allah da mazansa ba ina fata kuma da me yasa saboda me suna nisa da wahayi a zamanin manzo Allah ko ba ka bane suna cikin daji ba sa birni manzo Allah yana Makka yana Madina wa? suna can cikin daji dan haka ba su sun nisa daga wahayi ko ba ka bane sun nisa daga wahayi yasa ba su san komai ba shi yasa kuma za ka samu zukatansu ke kasashiya ne zukatansu a buce take ko ba ka wane ba tausayi ba rama za ka gan halayensu wani iri za a gansu da wasu bautadde halaye ko ba ka wane saboda me babu tarbiya a irin na musulunci babu ba ba ba sun yi nisa da wahi gaba da to shi yasa suka fi tsananin kafirci da munafi Allah ya ce wa min al-arab haka na kuma daga cikin kauyawa man yastakhidhu ma yunfiqu magraman akwai da suke daukan abin suke ciyarwa a matsayin tara idan aka zo wurin su a kawai ne aka ce su ba da zakka aka cire daga cikin dabbobin su ko aka karbi dukiyar su a matsayin zakka ko aka ce su kawo gudunmuwa domin a fita jihadi to Koda sun bada sai su ga gani kamar an ci su tara ne suna gani kamar asara suke yi ba sa saboda rashin ilimi ba sa fatan samu wani lada da wani abu da suka ciyar Da haka suna gani abin da suka bada magramar ne mana wani tara ne aka ci su don haka sai abu da dinga ba su haushi an da ce wa ya tarabba su bikum sai su dinga gira wani masifa ya sami manzala ga sahabata kuma ji wannan Ko da suna ganin manzo Allah ya zo ya kwace dukiyarsu ya karba zakka hannunsu ya karba a hannunsu ya haka sai su ce wannan jihadi ma da kace mu zo mu bada guduma kaje Allah ya sa muna fata makiyanka su nasara kanka shine waya yatarabbasu bikum ad-dawa sai dinga jira wani wata masifa ya samu manzo Allah da sahabbansa Allah ya ce alaihim da'iratu saw Allah ya ce mumunan masifa ta tabbata kansu wannan Allah ya mayar musu da aniyansu yace wallahu sami'un alim Allah mai ji ne masani ne to amma kuma laraban kauye ba za mu masu hukunci daya ba ko ba kamar ne ba za a rasa na kirka cikin su ba sai sa Allah yace wa min al-arab daga cikin laraban kauye daga cikin kauyawa din fa akwai man yu'minu billah akwai wanda yake imani da Allah wal yawmil akhir ya iman da ranar karshe wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatan inda Allah kuma yana dauka abin da yake kiyarwa a matsayin ayyukan ibada da za ku kusantar da shi zuwa ga Allah wa salawati rasul kuma abubuwan da za su jawo masa addu'a manzo Allah Allah ce ala innaha qurbatu lahum Allah ce lalle wannan abin da suke ciyarwa ibada ce wanda zaka kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu ta'ala yace sayyidkhuluhumullahu fi rahmatihi Allah zai shigar da su a cikin rahmansa inna allaha ghafurur rahim kuma Allah lalle Allah mai gafara ne mai jin kai saboda haka wannan yana nan maka adalcin ah, alqur'ani Allah bai tattara su ya ba su hukunci da yawa. akwai wanda suke da kafirci akwai wanda suke da imani akwai wanda suke da tosai akwai marasa tosai ina ba kan gani abinda zamu sa tantana shine duk wani mazalin kauye to zaka samu halin shi wani iri to wala'alla kuma wannan shine da yake faru da mutanen mu yan fulani ko ba ka bane kasancewa suna cikin daji sun yi nisa da karantarwa sai zama sun halayensu wani kuma ka bane eh, idan suka shigo cikin birni za ka gamsu wani iri in suka tashi iskanci nasu ya fi na kowa kuma ka bane eh, yanzu fa akwai wasu hotel a nan lokoda idan ka je in ka ga abinda ya fulani suke biya ciki ko yan birni ma ba ta yi sarakwa akwai hotel a dankulo da aka taba ban labari suna yawan zuwa wurin zuwa wani lokacin suka ga manya-manya hotel ba a ma karɓar su amma akwai hotel masu karɓar su akwai hotel da aka sauna namu a a dankulu kusa da primary school din nan eh kuma menene sunan suna zuwa wurin kuma suna zuwa wurin eh zuwa da ga da da kuluna wannan zai wannan labarin cewa suna zuwa eh, yawa an je suna da wani biki da suke yi suka shigo birni na fita zuwa suje su so suna iskan ke shan giya ne zina ne menene ba abu da ba sa yi ina mata gani haka na kuma idan Allah bai shirar da wasu daga cikin wasu suka shiga wannan harkar kidnapping za ka samu babu tausayi za su yi duk wani rashin mutunci da kasar za su yi ba sa jin kome a ransu idan ana waya da su ana ba su hakuri hakurin ma kara ingi za su yake <laughs> ina mazan gwani wannan shi ne kasancewa sun yi nita da wahayi malam alqur'ani fa yana tausasa zuciyar mutum to baka wani wanda ya kasance yana karatu alqur'ani ko kuma yana sauraron wa'azi zaka ji koyaya akwai rahama cikin zuciyarsa to amma wannan kasancewa sun yi daga wahayi babu rahama babu sai ba komai to shi yasa bai kamata mu kyalifu a haka ba tun da dai suna amsa sunan musulunci musulmai yan uwanmu ne ya kamata akai-akai a dinga kokari ana shiga ana wayar masu da kai ana karanta da su kada a kyale shi haka sai za wani lokaci idan baka yadda da shan guni a kawo wanda yake ba in ka kalle shi ta wani fiska akwai hankali a cika abin da yake cewa ina fatan ba wai yana cewa a yaje masu gaba da ma a abin da yake cewa magance harkar ta dace ba da bindigogi ba ne kawai ina fatan ne dole ne a nemi menene mu tabbata wannan abu menene ya jawo wani abu rashin ilimi ne ko ba ka wani su ma ai su ma yan najeriya ne me yasa gwamnati za ta gina makarantu a birni a bar kauyuka su ba wannan kudin da ke cikin Baitul Mal ba tare da su ba ne ina fata muka me yasa gwamnati za ta gina asibitoci a cikin gari a bar kauyuka me yasa za a gina abubuwan more rayuwa cikin gari a bar kauyuka su ma yan najeriya ne su ma su ce ta yi masu wayan abubuwa don haka yana da kyau a shiga a kai masu abubuwan more rayuwa a kai masu ilimi a karantar da su wala Allah da haka da yawa daga cikinsu za su dawo daga wannan mummun hanyar da suka kama Allah subhanahu wataala ya shirya mu gaba kida za mu na kuma muka fara da jaliban mu ladan idan muka kuskura ne ya tsamana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh